الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهكا يوانا ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah ta'ala a wannan la'asariya ta goma sha ga watan safar a wannan shekara ta 1433 kuma 25 ga watan goma sha shekara ta 2012 miladiya za mu ci gaba a jerin gwanon wannan daura da ake gabatarwa a wannan masallaci na makil bin yasar da ke nan birnin mina a darasinmu na hudu na yau kenan za mu tashi a inda malam yake cewa fa'idatu ulumil qur'an wanda yake a darasinmu na jiya na uku kenan mun yi mabahas na biyu da yi mana bayani kan asma'ul qur'an muke magana kuma kan sifat na alqur'ani mai girma sannan muka shiga mabahas na uku yi mana bayani akan abin da ya shafi ma'ana ulumin qur'an lura da cewa yana da bangarori guda biyu akwai bi'tibarihi murakkaban idafiyan akwai kuma bi'tibarihi alaman kafanni malam kuma yi mana bayani akan kowanne ɓangare. yau za mu je kai tsaye kan fa'idojin da ake samu na karatun ulumin qur'an wacce fa'ida ake son ka fahimta karatu ne da yake da fa'ida ko ba shi da fa'ida ai ba ma ba gane cewar ba shi da fa'ida yana cikin manya-manyan ilimin da suke a kan gaba ilimin ulumul qur'ani shine kan gaba domin shine ilimin da ke da alaka da alqur'ani mai girma kai tsaye kasancewar alqur'ani mai girma zance ne na Allah madaukakin sarki kasancewar alqur'ani mai girma shine al-asl al-awwal at-shari'i shine asali na farko na wajen hukunce-hukunce da shari'a saraka ilmin ulumin qur'an abu ne mai fa'idar da suke sosai da sosai ubangiji Allah madaukakin sarki mana da zaura malai ce fa'idatu ulumin qur'an lima arifati hadha ilmi fawaidu wa najmaluha fi ma yali fi ma fa'idodin da ke karkashin ulumin qur'an yace lima arifati hadha ilmi ganyen nazari da bincike da sanin akan abin da ya shafi ulumin qur'an fawaidu akwai fa'idodi da yawa domin fawaid jam'i ne na fa'idatu kamar fawa'id jami'in na fa'ilatu najmaluha fi ma yali za mu dunkule a jere mu dunkule mu mulmule mu ba mu kawo su a nan cewar kowanne mulmule ɗaya inda za ka ware shi za ga akwai malamalai da ke ƙarƙashinsa to kasancewar muƙaddima ce ba zurfafawa malam yake so ya yi ba mai zurfi sai yake cewa za mu tattara mu kawo fa'idoji da ke ciki alfa'idatul ula إنه يساعد على دراسة القرآن الكريم وفهمه حق الفهم واستنباط الأحكام والآداب منه إذ كيف يتأتى لدارس القرآن الكريم ومفسره أن يتوصل إلى إصابة الحق والصواب وهو لا يعلم كيف نزل ولا متى نزل وعلى أي حال كان ترتيب صوره وآياته وبأي شيء كان إعجازه وكيف ثبت وما هو ناسخه ومنسوخه وكيفية ترتيله وأدائه إلى غير ذلك فهذا العلم بالنسبة للمفسر مفتاح له ومثله مثل علوم الحديث بالنسبة لمن أراد أن يدرس الحديث دراسة حقا مالك تشوى فائدة تفرقوا إنه للشي سن علوم القرآن كطيا كوي درس علوم القرآن كوكي طيا كوي درس علوم القرآن yusa yusa'idu yana taimakawa ƙwaran gaske ala dirasatul qur'anil karim akan mutum ya tsaya ima alqur'ani karatu karatu na natsi karatu mai kyawun gaske ne dirasatul qur'anil karim tsaftataccen karatu alqur'ani mai girma wa fahmihi abu na biyu yana taimakawa wurin fahimtar alqur'ani mai girma haqqal faham haƙiƙanin fahimta kun ga shi zama ne ce na jimalu ha mu dunkule su sai da a iya nan mun samu fa'idoji da yawa yusaidu ala dirasati alquran alkarim nau kenan yusaidu ala fahmi alquran alkarim nau kenan biyu kowanne kuma cin gashin kansa yake yana taimakawa sosai akan ka fahimci karatu alqur'ani yana taimakawa sosai akan ka fahimta wastinbat al-ahkam yana taimakawa akan ka zaƙulo fa'idoji ka zaƙulo hukunce-hukunce wal kuma yana taimakawa ka zaƙulo abin nan ladubba daban-daban minhu daga cikin alqur'ani mai girma a lokacin da kake da ilimin ulumul qur'an a gana ma masani ji da yawa yusaidu ala istinbat al ahkam wa yusaidu ala istinbat al adab a gana ma masa fa'idoji guda guda biyu can ma masa biyu hudu kenan mana yake cewa iz kasa ya ta'atta li darasul qur'an al karim yace domin yaya zai yi kai fa ta'atta yaya zai yi lidarisul qur'ani karim ga wanda yake karatun alqur'ani mai girma wa mufassirihi ga wanda yake tafsirin alqur'ani mai girma yaya za a yi karanta qur'ani yaya za a yi tafsirin alqur'ani mai girma kai an ya tawassala ila isabatul alhaq ya za a yi kai zuwa ga samun gaskiya wa sawab ya za a yi a karatun qur'aninsa a tafsirinsa ya kai zuwa ga abin da yake shine daidai wa huwa la ya'lamu kaifa nazal alhali lokacin da yake karanta qur'ani din nan alhali lokacin da yake tafsiri din nan sawa'un a cikin wata ramadana sawa'un juma'a juma'a sawa'un alhamis alhamis laraba laraba ko ma yaushe ne wa huwa la ya'lamu kayfa nasa alhalin bai san ma ya ake qur'ani ya sauka ba wala mata nazal ya za a iya karanta qur'ani daidai ya zirfi ya san wani abu na qur'ani har ya iya tafsirin qur'ani sakon tafsiri ya kai alhalin bai san mata nazal yaushe qur'anin ya sauka ba ya sauka da rana ya sauka da ya sauka da daddare a cikin shekaru nawa ya sauka mecece hikimar da isa ba a sauka da shi lokaci guda ba wa ala ayi halin kuma bai san ba a wani irin hali kana tartibu suwarhi wa ayatihi jerin gwanan surorin da jerin gwanan ayoyin bai san a wani hali suke ba tun nan da za a tambaye shi suratul fatiha shin haka ayoyin suke da aka kammala haka aka tafi zuwa suratul baqara kamar yadda muke karantawa yanzu haka nan suratul baqara da aka ce alif lam mim haka suka dinga sauka wata ayar bata gifta ba ta wata surar har sai da aka kammala fansurna al wansurna al qamil kafirin sannan aka shiga al imran ya za iya karanta qur'ani kuma yana so ya zama malami a ulumul qur'an yana son ya zama mai tafsiri tafsiri ya zama mai yanci tsaftataccen tafsiri ba tamsiri ba alhalin bai san waɗannan ba aga tamfiri shine fira tafsiri kuma shine abin nan bai san yaya jerin gwanon sororin yake ba bai san yaya tartibin ayoyi suke ba wa bi ayi shay'in kana ijazu kuma bai san da wani irin abu aka kule magabtar alkur'ani ba bai san da wani irin abu aka gajiyar da waɗanda suke fito na fito da alkur'ani ba an gajiyar da su da cewar su kawo qur'anin duka abin ya fuskara kullu in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira aka zo aka ce su kawo surori guda goma aka zo aka ce su kawo sura daya duk abin an riga an gaje da su ya za a mutum ya fahimci qur'ani bai san abin da ake kira itazul qur'an ba wanda ke shi ma babi ne mai zaman kansa wa kaifa sabata kuma bai san da yaya ma itazul qur'an din ya tabbata ba ma'ana ya tabbata akan cewar ba za su iya ba shin ya tabbata ne akan an toshe musu basira ko ko a'a ya sun gwada ma abin ya fuskara in ba mu kwanta ba a darasi ai mun karanta maganar musulmatul kazzab da ya faɗa ma amr abdullahi bin amr a lokacin abdullahi bin amr bai musulunta ba abdullahi bin amr ya ce tabbas zahir wallahi kai ka san ni na san kai kariya kake ka fahimci wannan da ke ko ba wai ya ce ma ƙarya yake ba ta so ba shi karantar shi da ita bai shi ya ce wa kai fatara ya kai ka san ni na san wallahi ƙarya kake ka ƙarshen ƙurewa kenan wa ma huwa nasikhu kuma bai san waɗanne hukunce-hukunce ne suka share ba wa mansukhu bai san waɗanne hukunce-hukunce aka share ba kuma ya yana tafsirin alƙur'ani mai girma na'am zai iya cewa ai shi yana karanta littafan tafsiri ne shi kamar haki ne yana hikaito abin da aka rubuta ne ba kamar haki ba ne domin idan abin da aka rubuta ne kadai ba ka da wani ilimi naka na musamman na tankaɗewa da rerewa sai zama da abin da mutum ya gani a cikin littafin qur'ani a cikin da aka rubuta tafsiri zai zo ya faɗa kun gane wannan da ke ko duk wanda ba shi da tsaftataccen ilimin ulumul qur'an zai iya ɗaukar duk abin da ya gani a cikin littafin tafsiri zai iya zuwa ya bayar da shi kawai ya ba labarin iwaja ba kuma yana a gare shi ba ya bada da labarin an gina wa fir'auna ya ce a gina mai gini an gina ginin sai da isa sama aka harba kibiya duk ba wani abu bane a wurinsa ya bada labarin cewar 'ya'yan adam sun yi kaza sun yi wasu abubuwan ka jima an zala lawa bihi min sultan kuma duk ana zubawa cikin tafsiri saboda ya dauki abin kamar hikaya ce shi da abin da ya gani zai iya ɗebo Allah ta'ala ya sauke wa kaifiyatu tartilihi kuma bai san yadda ake tartil ake rera shi ba ake karanta shi ba wa adaihi da yadda ake karantawa domin in ba san yadda ake karantawa ba to in ba in ba mai karantawa mai jan baki ya ja kuskure shi ma haka zai tafi da mai jan baki ya ce wa suhuriyatu a karatun halari sai mai fasara ya ce da asiri na fata kunkun fahimci wannan da yake sai da inda ya ce wa suhuriyatu ne to haka da ya fasara so haka abin yana da tasiri sosai da sosai dole ne ya zama na in za a ja bakin bakin ya jawo da in ba gaban haka fasa shi sai a je a jiran mu ina fata mun fahimci wannan da kyau an sha kuma an sha ba da labarin cewa wanda mai jin bakin da ya karanta wa kwatala Dawud Jalut mai fasara sai ya rasa wa aka kashe shi cutu ɗaya su da ɗaya kashe ɗaya shi bai iya gane fa'il ba da maf'ul bihi wa qatala Dawud ba shine fa'il ba Jaluta maf'ul bihi Dawud ya kashe Jaluta ya ce to ɗaya ya kashe ɗaya ila ghairi zalik yace zuwa ga wadannan wannan yace fa hadha ilmu wannan ilimi na ulumul qur'an kenan bin nisbati lil mufassir in muke da la'akari da malamin tafsiri miftahu lahu to shine mabudi ga duk wanda yake so ya zama ya kware kafashi shi ta zama yana tafsiri ne ba tamsiri ba in dai mutum yana so yi tafsiri to lalle la darasin ulumul qur'an ba shine mabudi din ma'ana tafsirin yana ciki kenan in bai samu in bai bude ba ya bude taga ne ya sa hannu ya ɗebo wani abu to kaga zai iya ɗebowa ko a tsakiya ko a jefe ko ya ɗebo da wasu abubuwan da yake ba su da alaka da wani ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma alhamdulillah rabbil alamin wannan ya zama misali akwai wanda yake yau ya sauke qur'ani daga fatiha hannafi a sawa'u a tafsirin watan ramadan ne sawa'u wani tafsiri ne akalla ya sauke sama da sau biyar ina fata mun fahimci wannan da ke ko amma da za ka ji tafsirin ka hada shi da sauka guda da rabi da wani malam jafar yayi a borno za ka ga bunin azim za ka ga tazara da ke tsakani ba karamar tazara ba ce ba wai yawan ake bukata ba itikanin in dai kana so ya zamana kaga ka kware akan bangaren ulumul qur'an ko a tafsiri to zaka bashi haƙiƙanin haƙƙin sa ne ba wai shafi labari shuni ko shafi milera za ta yi makaratun ba dan malam ya ce ulumul qur'an a wurin malamin tafsiri shine mabudi a gare shi yace wa mithluhu mithlu ulumul hadith kwatan kwatan ulumul qur'an kaman ulumul hadith ne bin nisbati liman arada an yadrusa al hadisa saboda wanda dangane da wanda yake so yayi karatun hadisi dirasatan haqqa karatu na gaskiya ba karatu na cuwa-cuwa ba wani jina da kyau karatu na hakikanin karatu duk wanda yake so ya zama malamin hadisi to yana da bukatar a ce ya kwankwaɗi ulumul hadis wanda yake ulumul hadis yana da manya-manyan ɓangare guda biyu akwai ilmu mustalawal hadis akwai ilmu fiqhil hadis wanda yake kowane ɗaya daga ciki ana yin digiri na ɗaya ana yin digiri na biyu ana yin digirin digirgir ana zama farfesu ana zama imam akan wani kun fahimci wannan da ke ko da haka za ga waɗannan littafan da ke gaban mu littafin min aqyab al fi ilmin mustalah hadith da littafin nukhbat al da littafin baiqoniya waɗannan wasu muqaddimat ne da ake bukata wata uku zuwa wata shida ka gama kammale su ka yi itikanin su ka haddace na cewa muddin kana so ya zama na kai yi jirgin ilimin hadisi kar ka ɗauki ilimin hadisi shine kadai ka karanta uswatul hasana ko haqqul mubin ko wal musanatu min ar-rijali ko min an-nisa'i ne ko wane ne wane ne wane ba wannan ba shine ake magana ba ka karanta littafin hadisin da yake kwakwaran littafi wanda yake duniyar ilimin hadisi ta san da shi in a bangaren gundara hadisi ne ka fara da littafin al-arba'un an-nawawiyya arba'un hadis na al-imam an-nawawi amma in ba shi ba to malam duk wasu littafan fa za ka gasa kamar bakon hauri ne ina fata mun fahimci wannan da ke inda za ka je a yi man interview a kasar da ba Najeriya ba a ce ka faɗi littafin da ka karanta ka ce mai ka karanta uswat al-hasana ka karanta al-haqqul mubin ka karanta al musa na an-nisa'i malam ba ne ke ma tambayoyin bai fahimci waɗannan ba amma inda za ka ce ka karanta arba'un an-nawawiyya na al-imam an-nawawi shine muqarrar na farko a ilmin hadisi na ɗalibai da mutum ya kamata ya tukanin sa kace ka karanta ka karanta baiquniya ka karanta min atiya bi min ka karanta nukhbatul fikr duk wannan za a dinga ma lissafi ne dan ka karanta littafin da yake standard littafi قال رحمه الله كما قال حفظه الله الفائدة الثانية إن الدارس لهذا العلم يتسلح بسلاح قوي يمكنه من دعوة بمفتريات أعداء الإسلام وصد غاراتهم التي شنوها على القرآن الكريم زورا وبهتانا واختلقوا عليه ما شاء لهم هواهم أن يختلقوا ولا شك أن الدفاع عن القرآن الكريم الذي هو أصل الإسلام من أوجب الواجبات على الأمة الإسلامية وعلى كل من يقدر عليه ويجيد أساليبه لا سيما علماؤها وأهل, وأهل الرأي فيها وإنه لشرف عظيم وفضل كبير أن يكون المسلم منافحا عن هذا الكتاب الجليل ما لك فائدة تبيو inna darisa li hada ilm lalle mai karatun wannan ilimin wani ilimi kenan ulumul qur'an mai karatun ulumul qur'an ya tasallahu bi silahin qawi yana rike ne da wani makami makami mai karfin gaske yumakkinuhu wanda yake matakin makamin zai zai tabbatar da shi min dahdi muftariyati adal islam na ya amfani da wannan makamin ya ingije ya tunkuɗe ƙarerayin da makiya musulunci suke mu musulunci tunda in ba shi da ulumul qur'an sai zama na kawai zai yi da tunanin sa ne wa saddi gharatihim kuma zai iya toshe hare-haren da allati shannuha al-qur'an al-karim hare-haren da suke kawo ma al mai girma suna kawo waɗannan hare-haren ne zuran dan kekasa ƙarya wa buhutanan da ƙirƙirarriyar ƙarya haka kawai a kirkiro ƙarya a jingina mu Alƙur'ani mai girma to wanda yake yana da ilimin ulumul qur'an zai iya mai musu da martani kwakwaran martani wanda yake malam ya mana magana su a cikin daurori da wannan daurar suke magana a darasin shekaran jiya yake kira su na almustashriqun orientalism ake kira su ko al wanda yake za a ganshi ba musulmi bane arne ne ya tsaya yayi karatun addinin musulunci ya karanta ya yi itikanin larabci ya yi itikanin abin nan ya dinga zuba ƙarya da ƙarere in baka da ilimin ƙurani wata gilan ya faɗo wata magana ya kace sadaka Allahu alazim kaga dole ne kenan wannan malam yana yana tabbatar da cewa dole mu tsaya tsayin gaske don mu tsaya mai karatun ulumul qur'an wa ikhtalaqu alayhi suka kirkira akan alqur'ani shine ikhtalaqu kenan wal kadhib al mukhtala'u al masnu'u ala nabi fa zalika mawdu'u wa ikhtalaqu alayhi suka kirkira suka sanya ma qur'ani ma sha'a lahum hawahum irin abin da son zuciyarsu kawai ya riya musu an taliku na su kirkira su sa wala shakka malam yace tabbas babu kokonto anna difa'a anil qur'anil karim lalle tsayawa tsayin daka na abai mu alqur'ani mai girma kariya allazi huwa aslul islam alqur'anin da yake shine asalin tushe na musulunci a tsaya a bashi kariya ka tsaya ka bashi kariya ba wai da imaninka ba da iliminka don matsalolin kenan da ake samu sai dalibin ilimi ce zai bada fatawa da imaninsa shi abin da imanin shi ya raya mai na tausayi sai ya bayar abin da imanin shi ya raya mai na zafi sai ya bayar a'a da ilimi ake bada fatawa da ilimi ake bada martani idan wani ya bada shi da baka gane ta ba kar ka kuskura kai rubutu ka ce zaka mai mashi da martani akan wannan a samu masana abin su mai da martani akan wannan in ba ka sai mutum ya zama ne ya dada jagwalgwala abin ko ba kai ce ba yi zama yake cewa wala shakka anna difa'a an alqur'ani karim babu shakku lalle cewa bai ma alqur'ani mai girma kariya allazi wa aslul islam alqur'an da yake shine asali na musulunci min awjibil wajibat yana cikin manyan manyan abubuwan da suke wajibi alal ummatul islamiyya akan al'umma musulma baki daya wa ala kulli man yaqdiru alai kuma yana zama wajibi akan duk wanda yake da iko akan haka wa yujidu asaliba kuma yake kyautata ya san tsari na mayar da martani ka gani wayu jidu a salibahu kuma yana iya mayar da martani yana iya mayarwa da usulubi mai kyau da rubutu mai kyau ko kuma da azanci mai kyau shine zai yi lafiya ma uha musamman ma malamai da ke cikin ummatul islamiyya wa ahlur ra'ayi fiha da ma'abota hangen nesa da ke ciki wa innahu lalle fa yadda al'amar yake la sharafin azim wallahi matsayi ne mai girman gaske la sharafin azimun matsayi ne mai girman gaske wa fadlun kabir falala ce mai babbar falala an ya al-muslimu mutum musulmi ya kasance munafihan an hadal kitab jalil mai ba da kariya ne ga wannan littafi mai girman gaske shine munafihan mai ba da kariya ga wannan littafi mai girman gaske amma ya za a yi falala ce mai girma amma babu yadda mutum zai zama yana ba da kariya da shi in ba ya tsaya ya karanta ba sai ya zo ya ta ba da kariya a ce to karanta mana qur'anin ya karanta qur'anin da yaransa bai karanta qur'anin da larabci ba to yanzu kaga ya sake jagulawa kenan to irin waɗannan al'amura mala yake cewa lalle ilalla mai karatu kan ulumul qur'an wanda yake tsayawa yake itiqani sosai da sosai na ulumul qur'an to ba karamin makami yake da shi ba wanda zai iya buge duk wata shubha da duk wani makiyin musulunci ya kawo dan ya bata addinin musulunci domin duk wanda ya bata alqur'ani mai girma ya faru da musulunci ne baki daya ko akwai abin da ya saura kuma babu to dole ne a tsaya ai karatu mai zurfin gaske ai karatu mai kyau ai karatu tsaftatacce akan abin da ya shafi ulumul qur'an domin kai karan kanka ya zamana ka samu ma kanka jari ka samu wa al'umma ka jari ya zamana duk wani magabta duk wasu ma'asada da suke ma musulunci hasada ko ya ya harbo wata shubha daya to kana da makamai dozin guda da zaka hanka wannan shubha kun gano wannan da ke ko misali guda daya mabiya addinin shi'a suka ce da Allah madawacin sarki yake cewa a immatan a cikin qur'ani waja'alnahum a immatan wasu ne a imma goma sha biyu limaman su goma sha biyu kuna jina da kyau yanzu wannan ya yi daidai da magana su ko bai daidai ba babu ta inda ya haɗu in ko ya ce haka to da Allah ta'ala ya ce wajen Allah a immatan ya da ƙone ilan na cikin suratul araf a ayis kasas muka sanya su a imma su fir'auna kenan yad'una ila na suna kiran mutane zuwa ga wuta a nan nan watan ramalan da ya wuce din nan in ba kuma ta ba an nuno wani a gidan talabijin yana cewa a barta am kunta min al'ali shin kai iblis kayi girman kai ne ka yin sujada ko ko ka kasance min alim cikin wasu wawaru da aka ware aka ce su matsayinsu ba za su matsayin su ba za su yi ma iblis su jira ba wai su ne ma'anar al'alim wai su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Fatima da Aliyu da Hassan da Hussein tun kafin tun bayan annabi Adam wai suke a rayi kun san wannan zuran ne wa mutanen ku to tambaya ɗaya ɗaya kenan tambaya ta biyu al'alim jam'i ne ko mufrad jam'i ne me ɗin shi an Allah ta'ala ce wa inna fir'auna la'alin fil ardi lalle fir'auna wanda ya barin kasa ne a ban kasa to kenan yanzu wannan da yake wannan tamsiri din irin abin da Allah ta'ala ya siffanta fir'auna da shi shi yake so ya zo ya siffanta tsarkakakken gida da irin wannan abin kun fahimci magana dan abin da yake so yana so ya lissafa wannan astakbarta min alim ya jingina gidan manzo Allah sallama wanda yake gida ne tsarkakakken gida ba a taba yin irin shi ba kuma ba za a taba yin irin shi ba yake so ya dauko wannan ya zo ya sa bayan Allah ta'ala ya tabbatar ma fir'auna cewa innahu la'alim fil ardi wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamin al-musrifin irin waɗannan al'amura al'amuran da suke buƙatar ulumul qur'an zai taimaka maka sosai duk wani maki musulunci dan makiya musulunci akwai su yan ciki akwai yan waje akwai wanda aka turo su dan su shiga su bata kamar mabiya addinin shi'a kenan tunda wanda ya kirkiri shi'anci shine Abdullahi bin Saba kuma kowa ya riga ya san ba ne halitta ban shi'a da sun tabbatar ba Yahudi ne haka dole ne mu tsaya karatun ulumul Qur'an qal al-fa'idatu thalitha darisa الدارس لهذا العلم يكون على حظ كبير من العلم qur'an. وبما يشتمل عليه من أنواع العلوم والمعارف ويحظى بثقافة عالية وواسعة فيما يتعلق بالقرآن الكريم وإذا كانت العلوم ثقافا للعقول وصلاحا للقلوب وتهذيبا للأخلاق وإصلاحا للنفوس وعنوان التقدم والرقي ففي القمة من كل ذلك علوم القرآن فالقرآن أحسن الحديث وأصدقه وعلومه أشرف العلوم wa aujabuha ala kulli muslim malaki cewa alfaida ta salisa fa'ida ta uku kar kuma ta a kowace fa'ida ɗaya muna samun fa'idoji da yawa na wani ce na jimaluwa za mu dunkule su kowace fa'ida ɗaya muna da fa'idoji da yawa a ƙarƙashi inda inda je mu tsarge su duka za ga fa'idojin suna da yawan gaske yace inna darisa li hadha al-ilm lalle mai karatun wannan ilimin wani ilimi kenan ulumul qur'an yakunu ala hazzun kabirin zai kasance a wani rabo mai girman gaske shine haz rabo mai girman gaske min al qur'an na abin da ya shafi ilimi na mai girma zai zama yana da kaso mai tsoka na abin da ya shafi ilimin alqur'ani mai girma kenan wa bima yashtamilu alayhi min anwa'il kuma zai zama yana da kaso mai girma na abin da shi qur'anin ya kunsa min al-ulum min anwa'il ulum na nau'ukan ilimi daban-daban wal ma'arif da bangaren rayuwa da ilmi da ma'arifa mai yawan gaske wa abuwa bi saƙafatin aliya zai zama yana da wata wayewa babbar wayewa wa wasi'atin kuma yana da wayewa mai faɗin gaske fi mai ta'allaku bil qur'an al karim na dangane da abin da ya shafi al qur'ani mai girma wa idza kanat al ulum thaqafan lil uqul idan ilimi nau'ukan ilimi daban-daban suka zama saqafan lil uqul suna wayar da ƙwaƙwalwar mutum wa salahan lil kuma suna warkar da zuciya wannan wani ilimi kenan ulumul qur'an kenan kamar da malam ya faɗa wa alam anna afdalal minan ilmin yuzilu shakka anka wa daran wa yakshifu al haqqa lidhil qulubi wa yusilu al abda ila al matlub malam yake cewa wa yahza bi saqafatin aliya zai zama ne yana da na yana da wayewa mai girman gaske wa wasi'atin kuma mai fadi fi ma yata'allaqu bil qur'an karim na abin da yake da alaka da alqur'ani mai girma wa idza kanat al ulum saqafan lil uqul idan ilimi ya kasance tsabtataccen ilimi tataccen ilimi yana yana wayar da kwakwalwa wa salaha lil qulub kuma yana wanke zuciya yana gyara zuciya zuciya wa tahziba lil akhlaq yana tsabtace dabi'u wa islahan lin nufus yana gyara mutane wa unwanu taqaddum kuma yana nuna al'umma da ke da wannan ilimin tana da tana da ci gaba shine taqaddum yana nuna cewa tana da ci gaba wa ruqi tana hauhawa tana samun daukaka fa fil qimmati min kulli zalika to babban abin da ke kan kowanne shine ulumul qur'an in dai dan ilimi al'umma tana ci gaba al'umma tana barin kasa al'umma tana samun ɗaukaka saboda ilimi to babban abin da ya sa ta samu ɗaukaka na ƙarshe shine ulumul qur'an domin shine ilimin da ke da alaka da alqur'an da Allah subhanahu wata'ala kai tsaye kuma shine ilimin da yake yaqiniyan ba zanniyan ba wannan jina da kyau domin ilimi zanniyan ne ba yaqi kamar ya zanniyan zato ne ba ya kini ba ne duk abin da aka yi sai an gwada akan sannan kwarai amma in ba gwada wafa duk ci gaban da ake sai kun ga an gwada shi yasa za ga irin wannan gwajin har yanzu yana bin waɗansu abubuwa da aka kirkiri magani ake ta gwada magani asalin sunan shi magani a gwada magani zai yi ko ba zai ba har ya zama magani tun da aka ce magani akwai tabbas a ciki a babu tabbas zaniyan ne tsara kuma wannan kuma yake nuna cewa za ga an fito da magani sai bayan shekara biyar shekara goma sai a ce an yi binciken wannan maganin kuma yana kunshe da wasu wasu illoli sai a janye shi a sake wasu a ce duk zanniyat ne ba ya yaqiniyat ne shi ko ulumul qur'an yaqini ne ba zanni bane yace fal qur'anu ahsanul hadith shi ne mafi kyawun zance Allahu nazzala ahsan al-hadith wa asdaqu ne zancen da yafi kowanne gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wa ulumuhu ashraf al-ulum ulumul qur'an ne ilimin da yafi kowanne wa aujabuha ala kulli muslim shine ilimin da yafi zama wajibi akan kowanne musulmi ulumul qur'an amma za a ji yanzu sai ga kamar ana ta da an ka ba ma in ma gana karatun addini sai ga kamar wani ba kauyen mutum mutum ne wani ba kauye kun fahimci wannan da kyau ko to abubuwan da zai nuna haka musamman a jami'i sai ga su waɗanda suke karatu addinin ba sa ba shi sa sai ga mutum yana karanta islamic studies har wanda ke karanta geography babu alama islamic studies kwarkwata a tare da shi ina fata mun fahimci wannan da kyau to kuma irin waɗannan wajibi ne ka je jami'a sawa'un ka je sokoto ne ka je Zariya ne ka je maiduguri ne ka je kano ne ka je tafawa ɓalewa ne bauchi ka je karatu sawa'un karatun addini ka je sawa'un karatun zamani ka je muddin ka je ka yi kokari ya zamana kana da wani majalisi da kake hallara ba wai da karatun aji sai hostel ba ina an haka ne mai amfanin barin garin ku da kai kuna jina da kyau in dai Allah ta'ala ya sa ka samu admission zuwa wata makaranta da ta baggarin ku ko zuwa wani aiki da ya baggarin ku to ka yi kokari bayan wannan karatun to ka yi kokari a cikin gari ko a cikin jami'a wanne darasi za ka lizimta kar ka ɗiba da yawa ko da su biyu ne a sati a tsawon shekaru hudu ya zama na akwai darussa biyu a sati da kake zuwa wallahi za ka tashi da ilimi mai girman gaske kun ba ku bi ni ba shi rantsuwa ba amma ya zama mutum ya tafi karatu kawai wai daga aji sai hostel daga hostel sai aji sai kuma ba abin da mutum zai kada shi sawa'un ko babban makaranta ce ko karamin makaranta ce akwai secondary school da mutum babu a garin su yakan tafi wani wuri kamar a ci mutum ya tafi kayi ya taso daga nisan wurare ya shiga birni duk inda mutum ya tafiya ya shiga birni to wallahi kare yi wasa ya kokari ya samu majalisi da ake karatu tsaftataccen karatu ya samu ya lizumci wannan a tsawon waɗannan shekarun da ya je ya hada da wannan majalisin wallahi ba karamin kaso na ilimi zai samu ba Allah ta'ala ya mana muwafaka malam da ya ce mana ilmin ulumul qur'an yana cikin awjibul ulum ala kulli muslim akan kowanne musulmi daga Allah ta'ala ya mana muwafaka mun kammala al al mabahaf salis kenan ko za mu tashi al mabahaf rabi malai ce al mabahaf karim in an ce nuzulul qur'anil karim shine saukar alqur'ani mai girma inda dama kun ga ya sha maimaita mana wa kaifa nazal wa mata nazal shine yake ɗaukar waɗannan abubuwan da yake tafa da nan zai bi su ɗaya bayan ɗaya yana mana bayani yana mana bayanin su dalla dalla filla filla Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi Allah ta'ala ya rahmishe shi nuzulul qur'anil karim saukar alqur'ani mai girma lil qur'anil karimi nuzulan الأول نزول من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا الثاني نزول من سماء الدنيا منجما على النبي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوضيحا لذلك نقول قالت للقرآن الكريم القرآن من جرمى ينادى نزولان سوكاب دجو القرآن من جرمى ينادى سوكاب دجو الأول سوكات فرقو nuzulun minan lauhin lawhil mahfuz saukar da alqur'ani yayi daga lauhin mahfuz ila sama'i duniya zuwa sama makusanciya ita ce ma'anar duniya duniya mu'annas adna muzakkar kun gane ku idza antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa wa rakbu asfala minkum saukar alƙur'ani ne gama tun da shi ƙur'ani ɗin dama bal huwa qur'anun majid fi lauhin. mahfuz yana cikin lauhul mahfuz ne fala uqsimu bi nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun azim innahu shine wanda yake suratul buruj ta ambata yace nuzul nuzulun min lauhul mahfuz saukar alqur'ani mai jama daga lauhul mahfuz ila sama'id duniya zuwa sama makusanciya sauka ta ta asani saukar alkur'ani ta biyu nuzuluhu min sama'i duniya saukar alkur'ani daga sama makusanciya munajjaman ɗaya bayan ɗaya ba lokaci guda ba a rarrabe a daddatse alan nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi muhammad ya sauka zuwa ga annabi muhammad kira da amincin allah su tabbata a gare shi saukano kenan wa zai maimaita mana sauka ta farko a'a da hausa da hausa daga lawar mabu zuwa zuwa sama makusanciya sauka ta biyu daga zama zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a shi shine ma'anar munajjaman a rarrabe ce munajjam ba wai lokaci guda ba wa tawdihan lidhalika naqul dan fayyace haka muke cewa النزول الأول نزل القرآن الكريم من اللون المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة وهذا النزول أكان بعد نبوته صلى الله عليه وسلم أم كان قبل ذلك رأيان للعلماء أرجحهما الأول وهو الذي تدل عليه الآثار الآتية الآتية وكان هذا النزول في رمضان ليلة القدر والدليل على هذا النزول ما يأتي ما يأتي النزول الأول سو كان فرقه سكر القرآن تفرقه نزل القرآن الكريم القرآن مجرم يا سوكا من اللوح المعفوف دقع اللوح المعفوف من الابتدائية كنا إلى بيت العزة زواج بيت العزة ɗakin nan babban ɗaki fi sama'i duniya a sama makusanciya ga wa ya kitabin mastur fi raqin manshur wal baiti ma'amu in shi ne kenan jumlatin wahida a wannan lokaci ya sauka ne a dunkule daga lol maku zuwa sama'u duniya ya sauka ne jumlatan wahida wa hadha nuzul wannan saukar jumlatin wahida ga lol maku zuwa saman duniya a kana ba da nubuti sallallahu sallama shin ya kasance ne bayan da ran sallama ya zama annabi am kana qabala zalika ko ko ya kasance a tun ma kafin manzon Allah ya zama annabi magana ne kenan shi sama ya ce ra'ayani maganganu ne biyu lil ulama da malamai suke da su arjahuhuma magana a cikin biyun wacce tafi karfi al-awwal ita ce magana farko wacce ce magana na farko wacce ce magana farko ba'du nuzuwa cewar qur'ani ya sauka min al mafu ila sama'i dunya ba'da nuzuwa bayan an zama da annabi sallama annabi wannan ita ce magana da tafi karfi a cikin biyu tunda maganganu ne biyu shin bayan an zama da shi annabi ne ko kafin a zama da shi annabi sai malam ya ce maganganu ne biyu wacce tafi karfin dalili ita ce an saukan mai da qur'anin ya sauka daga nan mafu zuwa saman duniya ne bayan annabi sallama ya zama annabi wa huwa alladhi tadullu alayhi al-athar al-atiya shine kuma waɗannan ruwayoyin da zamu kawo suke nuni akan shi wa kana hadha nuzul wannan saukar daga baitul izza zuwa sama'ud duniya ya kasance ne fi ramadan a cikin watan ramadan lailatul qadari a daren lailatul qadari wa dalilu ala hadha nuzul dalilin mu akan wannan maye ya aki dalilan da zasu dalili na farko qawluhu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar lalle mun mun saukar da shi a cikin dare mai cike da al'amura daren da Allah maɗaukin sarki yake kaddara dukkanin al'amura don a wannan daren ne Allah ta'ala yake sanar da mala'iku abin da zai wakana a wannan shekara game da suratul tauba a abin nan dokan ta magana fi hayu wa kullu amrin hakim amar min indina inna kunna muslimin haka na kun ga nan ayar farko Allah ta'ala ce inna anzalna fi lailatul qadr anzalnahu mun saukar da shi da fi'ilin anzala gane ko fi'ilin anzala abin nan mazid da alhamza kenan hamim wal kitab al mubin wa qala subhanahu wa ta'ala hamim wal kitab al mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin inna anzalnahu fi laylatin mubaraka lalle mun mun saukar da shi a cikin daren da ke cike da albarka a daren da ke cike da albarka inna kunna munzirin lalle mun mun kasance masu gargadi kaga Allah ta'ala ya ce an zanna fi lailatin mubaraka ita ce kuma da lailatul qadr kenan da fi'ilin anzala mai alhamza wa qala subhanahu wa ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramalana wanda yake a cikin shi ne aka saukar da Alƙur'ani, yanzu muna da ayoyi kenan ayoyi uku aya ta suratul qadr da aya ta suratu dukhan da aya ta suratu al-baqara sai mala yace wal inzalu aksar ma yarju fi lisan al-arab fi ma nazala jumlatun wahida bi khilafi at-tanzil fa innahu yu'abbaru bihi fi janibi ma nazala mufarraqa kun ji wata latifa yace wal inzal lafazin al-inzal masdari ne na anzala yuzilu inzalan fi'ilin da yake zuwa da anzala yace wal inzalu filin al inzal akthar ma yarju filin lisan arab mafi yawan yadda yake zuwa a harshen larabci fi ma nazala jumlatan wahida yana magana ne akan abin da ya sauka a dunkule lokaci guda shi yake zuwa da ma'anar anzala bi khilafi tanzil sabanin at-tanzil manzali na nazzala yunazzilu at-tanzil kuna jina da kyau ko nazzala yunazzilu a فإنه يعبر به في جانب ما نزل مفرقا أنا أمفاني لشيني تبنغر أبن دي سوكا دكي دكي أبن دي سوكا أراربي بأبن دي سوكا أدن قلبا kuna jina da kyau yanzu na tambaye ku kawo min ayoyin qur'ani da suka kawo kowanne za iya malam da ya kawo mana na anzala inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul mubarakah شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم يأتي فالآيات السابقة دلت على أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر أخذا من سورة القدر فالآيات السابقة آيين بسيطة جباتا دلت على أن القرآن نزل جملة واحدة سنانوني تور القرآن ياسوك أدون في ليلة القدر أشكل درا ليلة القدر akhza min suratul qadari mun fahimci wannan ne a ayat da ke cikin suratul qadar eh wa hiya lailatul mubaraka daren lailatul qadar kuma shine daren da ke cike da albarka akhzan min ayati dukhan in muke la'akari da aya da ke cikin suratul dukhan inna anzalna fi lailatin mubarakati eh wa hiya ita kuma daren lailatul qadari min layali shahri ramadan tana cikin dararen watan ramadan akhzan min ayatul baqara in muka ciro wannan a ayat da ke cikin suratul baqara shahr ramadan allazi unzila fil qur'an malam dubin da aka hada ayoyin duka kuna jira da ku ku dubi inda malam ya hada ayoyin da ka dalla dalla babu wata cin karo tsakanin su malam yace wa aidan min al badhi أن al نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنين لا في ليلة واحدة وأنه نزل في غير رمضان كما نزل في رمضان فدل هذا على أن النزول الذي نوهت بشأنه الآيات غير غير النزول غير النزول على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في بضع وعشرين سنة وأن المراد به هو النزول جملة واحدة يتوى أيضا كما أبنى من البدي أبنى دي سنن أبو wanda yake jahiltar sama sai ya zama babban aibu an alqur'ana lalle alqur'ani mai girma nazara ala nabiyyi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sauka ga annabi muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi fi sinina a cikin shekaru ne la fi lailatin wahida ba a dare ɗaya bane kusan kowa ya san wannan ko ba kai ba sai qur'ani ya sauka ga manzon sallallahu alaihi wasallam ne a shekaru ba wai a dare ba wa nazala fi ghairi ramadan kuma sananne ne cewar alqur'ani mai girma ya sauka a kwanukan da ba na watan ramadan ba kama nazala fi ramadan kamar yadda ya sauka a watan ramadan fadalla haza sai wannan yake nuna mana ala annan nuzul alladhi nawwaha bi ayat akan saukar alqur'anin da waɗancan ayoyin suke magana akan shi ghairin nuzuli alan nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan ba wai suna magana ne akan saukar da alqur'ani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a rarrabe fi bid'in wa 20 sana a shekaru 20 da wani abu shine bid'a wani abu fi bid'in wa 20 sana a shekaru 20 da wani abu wa anna al murada bihi cewar lalle abin da ake nufi da wancan annuzul din da nuzul din can da ayoyinta suke magana jumlatan wahida ana magana ne sako qur'ani su kum da guda daga lauhul mafu zuwa sama makusanciya dalilai malam guda biyu ya kawo kwararan dalilai yace galibin anzala yana zuwa ne akan abin da ya shafi saukar abu lokaci guda tanzil yana zuwa da ma'anar abin nan ana rabe wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala ko nazala duk ya zo nazzala bihi ruhul amin wa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin hani tanzilu kitabi kaga tanzil masari ne na nazzala yunazzilu saukar da alqur'anin nan wanda yake ya nuna an saukar da shi daki daki kenan ɗaya kenan dalilin da kuma ce wannan sananne ne cewar alqur'ani ne girma ya sauka ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ramadana ya sauka wajen ramadana eh kenan ba lokaci guda alqur'ani ya sauka ba wannan shine abu na farko da malam ya magana akai malam ya cewa waja'at al-atharu sahihatu mubayyinatan li hadha an-nuzuli wa shahidatan alayh kuma samu ruwayoyi da yawa sun zo suna magana cewar suna da karfafar wacce magana da aka ambata sahihai kuma ingantattu famina ma akhar dole hakim wa sahu min tariqi daud bin abi hind an ikrimata an ibn abbas radiyallahu anhu anhuma annahu qala أنزل الله القرآن إلى سماء الدنيا في ليلة القدر فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحى أو أن يحدث منه في الأرض شيئا أحدثه malai yake cewa daga cikin waɗancan al'asar akwai abin da ma hakim abin da al hakim abu abdullah muhammad bin abdullah al-hakim ya ruwaito sahibul mustadrak al-mustadrak ala sahihain wa ma'rifatu ulum al-hadith ya rasu a shekara ta 405 bayan hijira kenan Allah ta'ala ya ji an shi gafara imam hakim ya rawaito kuma ya inganta shi min tariki dawud bin abihin ta hanyar ta isnadin dawud bin abihin an ikrima daga ikrima ikrima shine ikrimatu maula bin abbas yantaccen bawa ne na abdullahi dan abbas ana min alkunya da aba abdullah ikrima da karan kansa yana cewa kana bin abbas ya fi rijlil kabl ya ce abdullahi da abbas ya kasance yana sanya kebul ne kenan waya yana aure kafata wa yu'allimuni alqur'ana wa sunna dan ya sanar da ni alqur'ani da hadisi wa kullu shay'in uhaddithukum fil qur'ani fa huwa ibn abbas abin da na karanta muku dangane da abin da ya shafa alqur'ani to da ruwaya ce daga abdullahi da abbas الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل يكتشوا ما أبق ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من إكرمة أزوا لوكتين ديكي وانا مغانا يكي باب وانا متن ايه دي سورا دي سلتاف القرآن كما يدي كماتا كما إكرمة مولى بن عباس ابن عباس يا رواية دوران عبد الله بن عباس دوران عبد الله بن عمر دا أبو سعيد الخدري دا أبو هريرة دا الحسين بن علي دا عائشة رضي الله عنه anhu ya rasu a shekara ta 104 bayan hijira kenan an ibn abbas daga malamin sa abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas shine turjumanul qur'an kamar yadda abdullahi ibn mas'ud ya faɗa yace ni'ima turjumanul qur'an abdullahi ibn abbas madalla da masanin alqur'ani mai girma wanda yake shine abdullahi dan abbas in jiwa in ji abdullahi dan mas'ud ka san malam shi ya san malam mun gano wannan da ke ku abdullahi dan mas'ud yake shi da abdullahi dan abbas Abdullahi da Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace Allahu faqihu fi din ya Allah ka fahimtar da shi addini wa allimhu ta'wil ya Allah ka sanar da shi fasara alqur'ani mai girma Abdullahi da Abbas ya rasu a shekara ta 68 bayan hijira yake cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ila sama'i duniya zuwa sama makusanciya fi lailatul qadar a daren lailatul qadari fa kana Allah idza arada an yuhi Allah madaukin sarki ya kasance in ya nufin zai wahayi daga cikin alqur'ani zai wahayi wani abu aw hahu sai wahayi aw an yuhdisa minhu fil ardi shay'an ko kuma zai wani abayan wani abu a bayan kasa ahdatha sai Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya mana mudakatar da izinin Allah ta'ala za mu tsaya a nan tara sun gobe sai mu tashi a inda muka tsaya akan abin da ya shafi dalilai akan alkur'ani mai girma ya sauka daban-daban kuma ya sauka a dunkule subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk